من نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشرك أهلك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لم تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا وانصرنا واعطنا وفرج عنا الدنيا واخرى يا رب العالمين اللهم بارك في اولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك في اولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم وبارك jiya in baku mance ba masu so ma aya ta ɗaya a cikin suratul mujadala saboda haka aya ta biyu za mu tashi alladina yuzahiru a'udhu billahi minash shaitanir ta yi tambaya kuma annabi bai san hukunci ba bai ba ta ansa ba ta ce kuma ba ta ta sai an ba ta hukunci wanda kun san sai da Allah ya tausaya mai ya kawo mai ɗauki Allah ya ce wa ya ji macen nan da ka ji dali da kai ba yana bajinta wallahu ya zama wata haura kuma to ga ansa ta Allah ya kawo saboda ga ka'ida wato duk abin da an ka matsa an ce kowa ka yan masa bugun kowa to za a buɗe mai ya shigo saboda haka kun matsa ne Allah ya so yana samu ne in dai wanda Allah ya bai ce bai na ba to ya Allah ya so yana samu wannan abin matan nan ta matsa tambaya kwarai to kuma ga ansa ta samu faqala Allah ya ce subhanahu wata'ala alladhina yuzahiruna wayannan da kayin zihari ala wazani yuqatiluna yuzahiruna to ala wazani yuqatiluna wa bi qira'atin bi alifin be alifin bayna abin al-ba'i wal hayi al-khafifa wato karama ba da abin na tashdidi al-da'i fi yadhaharu kenan wa bi qira'atin bi tashdidi al-ra'i wal hayi huwa to yadhaharu wayannan da suke yin abin na zihari wani ga mace tawo fi za'i. wala mawdu wasani kazalika wato bagire nabi da zai ambaci zahari shi ma abin na na wazani ne kamar wannan bagire shi ma to wayannan da suke yin zahari da matayensu minkun daga cikin ku min nisahin cikin daga matan da suke yin aure suna cewa wai ban wasu matarsu ta yi kama da ban wasu to ban wasu kan haram ne amma ai matan nan ba uwayensu ba ne ai duk sun san uwarsu warga ba uwarsu ba ce saboda haka ma umma ummahatihin ai mata nan nasu ba uwayensu ne mata ba in ummahatun babu da uwayensu illa la'i wa lanna wa sai wayannan da suka yi su nan da suka yi su da cikar nan su to su ne uwayensu na gaskiya wayannan bi zahari su da sun kai zahari sun ka kamanta matansu da uwayensu la na munkaran min qawli suna hadin magana ce wanda ta wa zura da kuma kagen ƙarya wato ƙarya ne mutum ya kamanta mata ce da uwa ta babu shakka mata ta ba uwa ce ta ba wa inna Allah kuma lalle Allah la akuwa mai yin rangwame ne ga irin wa'annan mangallu gafurin kuma mai gafara ne gare su ayyul mazahir bil kafara yayi rangwame ga wanda ya zahari shi kafara ya Allah ya abu ya gafuru Allah ka rangwanta mana dukkan abin da muke aikatawa kuma Allah ka gafarta mana ka yaye mana dukkan zunubanmu kuma ka tausaya mana Allah ka yi mana karshe mai kyau ka gusan mana da damuwa da bakin ciki na boye da na bayyana ya abu ya gafuru walladina walladina يظاهرون min nisaa zahiru zahiruna wayannan da ke yin zahari min nisa'ihin daga yanzu. bayan ya kamanta mata ta da bayan uwa ta alhali bayan uwa ta ban uwa ta haram na gare shi kun ga kenan ya haramta mata ta shi na abin da yake mili sun udu na sannan su dawo da makalu ga abin nan da sun ka faɗa ta su koma batun dawowa ga matan nan bayan sun haramta ta ai abin na eh, fihi wato su dawo cikin abin nan da sun ka haramta bayan abin da bayan ya alifu wato su komo su haɗe da shiya bayan sakil mazahiri min hato ya wasu rike al-mazahiri min ha matan nan da aka yi zihari da ita allazi huwa da abin na az-zihar wanda shine manawar zihari min wasfil mar'ati bit tahrimi wato na sibanta mata da haramci dama abinda amman hawa wato ya haramta matar to in zai dawo ga matar tunda yana son abitai fa tahriru ce to abinda a hukunci matan ba haramun ta ba amma dai a kami ya dawo gare ta to ya samu boya ya sayi bawa namiji ko mace shi yanta aye ta ka alaihi yanta abin nan bauta gare shi ga wannan laifi min kabla an ta yatamassa kamin su shahi juna bil istimtai kamin ya ji daɗi da ita wa bil wadai ko kuma ya kalle ta ta shi shawa ko ya sadu da ita dole ne sai ya yanta bawa mataki na farko kenan dalikun to a zuna biyu wannan shi ake a wa'azi da shi wallahu bima na kabira Allah masani ne da abin da kuke yi wannan al'ada ce wanda Hausawa ba su yin ta na haka dai inda mun ka sani Hausawa ba su yin wannan al'ada to al'ada ce ta Larabawa su kuma abin na suna yin wannan al'ada da nihin don su haramta mace shi yasa suke yi to Allah ya ce ma tabbata haramta ba amma dai ba a iya dawowa gare ta sai an yanta bawa sa'annan a dawo gare ta kuma Allah ya ce duk abin da kuke yi Allah masani na da duk abin da kuke yi ai alim wato Allah masani na wa yin waje al-mazahir idan abin na wanda ya zahari da mata ta bayan ya yi zahari da mata ta an ce ya yanta bawa to kame ya yanta bawa sai ya koma saduwa sai ya sadu da matan nan kame ya yanta bawa kawai da kafara ta kame ya yi kafara to isa gafara Allah ya roƙi Allah gafara wa amsaka anha kuma ya kame kai ne kai kuma taba matan nan hatta yi kafira ta wahida sai ya yi kafara kafara guda wato waccan da ya fara idan mutum ya yi zahari da mata ce an ce kada ya sadu da ita sai ya yi kafara to da ya eh, yi kafara kamar inda azumi zai yi kafara sai da ya fara sai ya sadu da matar to wagga kafara da ita farko ta baci ba a kafara biyu wagga ta baci to sai ya kame kai ne kai ya sake taba matar hatta yi kafira kafaratan wahida sai ya yi kafara guda idan ya yi kafara guda to shi kenan ya ce kuma abin na da wa abin na wata ka'idun raƙaba bil momina cewar da a yanta bawa momini wannan kamari kafarar shirkatali kamar yake ga kafara kashewa wanda ya kashe wani musulmi ba da gangan ba kamar shi direba sai wani ya faɗo bisa mota ta yi mutu ko ya fi wani sai bugun ya zama sanadiyar mutuwa ta to kusa an ce zai yi azumi wata biyu jere bai huta ba sai ya wata biyu daidai shi na ce to kama ni ka fara tilkatali kama wanda yake cikin ka fara kashewa fi suratun nisa ya cikin suratun nisa wato yi al almutulaku ala muƙayyad sai a ɗauki muhammadu a fassara shi da muƙayyadi wanda ya ce bawa mumina aka dada to sai a ɗauko wannan nassin da ya ce bawa mumin sai a yi umarni da shi wajen fassara nassin da ya ce bawa kawai wato wanga da ya ce bawa ya ambace mutulaki bai ambaci tafsirin bawa wa to wancan da ya kaidi ya ce sai mumina to sai a ɗauko shi a fassara wannan shi ne abin da yake niyya abin da yuhmalu al-mutlaq wa al-muqayyad Allah ya gafarta mana Ba ومن لم يجد فصيام شهرين saboda haka an ka ce abin na amsiki lisanaka ka riƙe harshenka kada ka sake shi ya ci ka shi abin na harshen mutum zaki ne yana zalaka huya a kudu duk sanda mutum ya saki harshe yana faɗin magana wanda ya ga dama to harshen nan na mutum yana ci saboda kun gani magana ta waye da baki da ya ce mata ta kamar ban uwa ce take magana ta waye amma ita ce ta jawo masa wannan matsala Allah ya ce to idan bai samu bawa ba wa mallam ya ji wanda bai samu bawa wanda zai yanta ba sai ya mu shaharain mutatabi'ain shi ya zumi wata biyu jere min kabla an yata mata kun ga magana ɗaya ta amma ta jawo mai bai ci ba bai sha ba bude baki ne dai ya faɗi amma ta ja mai wahala kwarai sai ya yi azumin wata biyu jere kamin ya koma saduwa da matan nan tashi fayin waje a kabla tamamin sharai idan ya sadu da matar kamin wata biyu din ga su cika to wannan kafara kamar inda yanzu ya yi azumin wata guda sai ya kasa hankuri sai ya sadu da matar to azumin wata guda nan biyu ya lalace kuma lada ko fara kasa bai samu to azumin nan na wata guda ya lalace wal yabtadi al kafara yanzu ya sake azumin wasu wata biyu jirgi wancan na farko ya baci saboda haka in an fara sai an kare wa bi abin da abin wa isama bil hilal idan yayi azumi na da jinjirin wata sai da ga wata an ka ce ga wata nan ya hita yau sai ya dauki azumi yau shine bil hilal to abin da zai yi fa shahrain wata biyu da wato sai wata biyu idan ya ga wata yau ya tashi da azumi gobe to zai ci gaba da yi har sai an ga wata na uku sannan sai shi aji sai an ga wata na uku da ya gana ɗaya ya ɗauka to da wanga na ɗaya zuwa na biyu wata guda ya cika in na biyu ya fita zai ci gaba daga na biyu zuwa na uku wata guda na biyu kenan ya cika to haka zai yi wata biyu jere in dai da kidan da ganin wata na an kai wa 'yan abin na 'yan naƙi sai ne ko da watannin sun yi na kasu wato sun yi tara, to wannan babu komi wa'illa amma idan ya ɗauka da lissani kamar tsakiyar wata ya tsauka, to a can ma 60 na yawan in ya tsauka kamar tsakiyar wata to sai ya yi kwana 60 daidai ba a yi idan wata a yi 29 ba a yi sai ya 60 daidai wa mallam ya jidu a wanda kun bai samu abin na azumi ba wa mallam ya jidu siyama wanda wa mallam ya jidu siyama wanda shi kuma mallam ya a siyama, bai iya yin azumi shi bai iya azumi wata biyu to fa ida amu sittina miskina sai ya ciyar da talakawa sittin ai alaihi ida amu sittina miskina wato an wajabta mai ci da talakawa sittin min qabla an yatamasa kamin ya sadu da iyalin nan da shi da ita hamlan lil mutlaqi ala muqayyad la abinna li kulli mudayn ko kowane miskini mudu biyu aka bashi min galibi kutir baladi na magin jayan abincin gare wato kowane miskini sai a bashi mudu biyu ya an ce mudu biyu watakila sun kai sa'i guda wanga namu sai ya auna za a iya gani mudu irin wannan fari farin mutum na nan da aka kafara rantsuwa da shiya to guda biyu aka haɗawa sai a ba mutum guda sai shi bibi biyu haka na haso 60 ya ba talakawa 60 kamar yanzu ya sai shinkawa ya auna musu daidai irin wannan awa wanda kun ga sun ishi mudu biyu na shinkawa misali sun ishi abin nan talaka ya ce da sahi ya ci da marici dama ciyar da shi an ka ce a yi gayi to abin da zai mai ke zalika takabihu wannan sauƙaƙawa bil kafara ga kafara da minu billahi wa rasuli abin da ya sa Allah ya yi muku wannan don ku ci gaba da imanin ku da Allah da kuma manzonai ai ta amalu bi shara'i don ku yi aiki da shari'o'i ne Allah allati shara'a lakum wanda ya shar'anta gare ku kuma abin nan wa tarfidu don ku jefar da makuntu alaihi abinda kuke bisa gare na gargajiya fi jahiliya ta kun lokacin jahiliya wa tilka hududullah ai wa tilka al-ahkamul madhkura wadanga wa kwance kwance da an ka ambata hududullah wato dokoki na na Allah haddada halaku ya sanya ta matsayin doka gare wallal kafirina biya azabun alim wanda sun ka kafirce mu wadanga dokoki suna da azaba wadda amma ya da mu'lim wato suna da azaba mai dadi Allah ya kare mu saboda haka ku kama bakin ku da kyau don mai yawa an ce kamar wanda annabi ya faɗa wa hal yukabbu nasu ala wujuhihim aw qala ala manazirihim fi nari illa hasaidu alsinatihim babu wayanda aka kasuwa jicci a kada su wuta sai wanda halusun su ta sai duk wanda ka gani wuta baki ne dadin baki ne ya sha kowa ka gani wuta ya sha dadin baki ne ya saki magana wanda ya ga dama saboda haka ku kama bakin ku da kyau wato kada ku yi magana sai kun san tana da amfani in kun ka san ba ta da amfani kar ku yi man kana hadisi ya inganta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira in zai yi magana ya tsaya ya auna ya yi tunani ga magana in ya ga alheri da za ta zama falyakul khairan ya faɗi alheri in ya ga magana nan ba ta da fa'ida aure ya saba tumannin annabi ya ce to ko ya shiru saboda haka in ka ga magana ba mai fa'ida ta ba ya shiru kawai ka kama bakinka kada ka faɗe ta kowan ku ya tsaya tsayawa shi hali in zai yi magana ita magana wato matsala ce kwarai da gaske kamar da kun ka ji hadisi ingantacce ya ba to Allah ya kare mu Allah ya tsare mu daga sharra halissa Allah ya tsare mu daga sharra halissa to abinda ne eh, innal ladina إن الذين ينادون ma akaba sannan Allah ya yi ƙarin bayani ala tarfi da hukumi bi game da barin hukunci da haddodin Allah wato in mutum ya bar yin hukunci da abinda Allah ya dora shi gare to laifi ne fa Allah ya ce innal ladina haddun Allah lalle wa'annan da suke saba ma Allah ayyu qaribuna Allah wa rasuluhu suna saba ma Allah da manzonai ko bai to za a kaskanta su wato an kaskanta su bi ma'ana za a kaskanta su ai uzil za a walakanta su kama ku bi taladi da min kabli kama wanda an ka walakanta wayannan na gabanin su duk wayanda suke abin nan walakanta da dokokin Allah suna saba mu hukunce hukuncen Allah to Allah zai kaskanta su kama wanda aka kaskanta min kabli abin da min kabli wayanda sun ka wuce gabanin su fi makalafatihim rusulahum game da saba wasu ga manzannin su wa qad anzalna ayatin bayyinatin haqiqa man saukar da ayoyi bayyanannu dalatin wadda take nuni ala sadika rasul daga gaskiyar ma wa min al-ayati hadi cikin ayoyin da Allah ya saukar wayanda ka nuna gaskiyar manzo hadi wannan aya tana ciki su sa latin mar'a kun ga inda annabi bai da gaskiya da macen nan ba ta wala sai tana tawa sai shi mata hukunci da abin da bai ga dama amma saboda bai saba ma umarnin Allah shi yasa hatta wahal sai kuma ya kasa ba ta ansa don ba shi na ka ba da ansa ba Allah na ka aiko shi wani to kasancewa Allah ka aiko shi to ga wannan matsalar bai aiko shi ba shi yasa ta wahal shi tana wadin sai ya ba ta ansa shi ko bai san ansa ba don shi mayan diko anil hawa bai magana da son saboda haka wannan tana cikin ayoyin haisu sa'alatul mar'a lokacin da mace ta yi mai tambaya walam yujiba anha wa bai ansa mata baka tambayar ta illa ba'da nuzul wahayi sai bayan wahayi ya sauko falau kana sallallahu alaihi yaftari al'aka. da manzo Allah ya kasance yana kaga hukunce hukunce da nafsi da kai ne gaskiya laman tazara da bai jira ba fi misali hadari kissa ga irin wannan kadiya ga irin wannan matsala da bai jira da haka ne ya karu shi ba da ansa amma da yake sai an faɗa mai ya ka faɗi to wannan shi yasa bai ba da ansa ba hatta ya arifa hukumar lahi fiha har sai ya san hukuncin Allah ga wannan matsala wale kafiri na bil ayati azabun azabun muhi kahire masu ce ma ayoyin Allah suna da azaba mai walakanci zu ihana wanda Allah walakanci saboda haka annabi baya kaga, ko ni kaga ya faɗi faɗa mai an kai ya faɗi duk abin da kaji an ce annabi ya ce in dai ya tabbata annabi ya faɗe, to Allah ya faɗa mai in dai ya tabbata annabi ya faɗi to shi ko ya tabbata Allah ya faɗa mai shi don Allah ya tabbatar cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha shi annabi baya magana da sauran sai dai wahayi na komai ya faɗa wahayi na wanda an kai mai har Allah ya ce wa lauta ta kawala alaina ba adala qawli inda ya kaga mana wata sashen magana yace mun ce ba mu ce ba la akhazna minhu bil yamin da mun sa daman mu mun kama shi sun da ana minin wakil sannan mai yanke mai babban jijiyar wuya wa ma minkum min ahadin anhu hajizi cikin ku babu wani guda da zai hana mu kasai in yi mana karya kun ga shi annabi bai karya tun da haye ya kare Allah subhanahu wata'ala bai walakanta shi ba to abin da ya faɗi babu karya cikin duk abin da ya faɗi Allah ya aiko ya da shi wannan shi yasa yake ba da ansa ga irin tambaya irin wannan mace ta ratso majalisa ta yi mai tambaya ya ce ban sani ba kun ga ashe ban sani ba ba walakanci ba ne ga malami in ba ka sani ba ce ban sani ba ba walakanci ba ne ga malami in ka sani faɗi abin da ka sani in ba ka sani ba ce ban sani ba in ba ka sani ba sai mu sai a ce a tambayi wanda ya sani banda shi wani za a yi ma Allah ya gafarta ma يوم يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء يوم يبعثهم الله جميعا كأنبت رانا الله ذي تاد متاني قبادي wato radda Allah zai ta da mutane gaba da ya koyi na bi ohun bi ma'amilu ya ba su labari da duk aikin da suka aikata min al bi ayatin lahi na kafir cewa da ayoyin Allah da sauran wasu ayyuka da suka aikata a hasahu Allah shi Allah ya kiyaye abu: kun ga duk abubuwan da muke muna ganin wasu abubuwa ba mu ko da koki da yawa da su ba mu to shi a hasahu Allah Allah na nan ya da su ai ja'alahu wato hafizahu ya kiyaye duk abin da mun ka faɗa da wanda muka aikata waka taba kuma ya sa an rubuta shi bi amalin mala'ika da aikin mala'iku alhafazatul kiram masu hako masu karamci akwai mala'iku masu hako ko masu karamci to Allah ya sa su subhanahu wata'ala sun kidanye duk abin da muke aikatawa sun rubuta duk abin da muke aikatawa da wanda muka bari walhal yadda abin yake kuma na su su mutane sun mance da abin da suka aikata likatarci saboda yawa ne auta hawa na mabihi koko don walakantawa su ga abin da suka aikata wace kadiha annahu la abin na la ya kawo alaihi sawu don ga da su sun kudurta kamar wannan aiki dan mici gila haka to ai ku hisabi bai aukuwa gare ga manya aka hisabi saboda haka shi yasa yayi banza da aikin yayi a wabbai ba bai ma bashi wani muhimmanci ba shi ko Allah duk abin da muka aikatawa ya ba shi muhimmanci na gaske saboda haka har ya sa mala'iku masu rubutawa kuma su aje mai sai an ce lahira su ɗauko za a yi shari'a a hasahu wallahu wasu wallahu ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne mahalarci na ga dukkan komai hadir wala yahutu shay'un babu abin da ka kuce ma Allah wato komi da komi bai kuce ma Allah wa hada tazayyinun muqarrar wannan shi yake ce mata zayili wato tabbatacce da aka sa'i ta'ala ga kiyayewa Allah yace bayan ya ce a hasahu Allah yace kuma wallahu ala kulli shay'in shahid summa istashhada ya ya kawo shaida ta yace shi shaida ala shumul shahadati ya kawo shaida cewa shaida ce ta hada dukkan komi fi qawli wallahu ala kulli shay'in shahidu. Allah mai shaida ne ga dukkan komi to ya Allah ya mana ala shay'in shahidun ka tausaya mana Allah kai mana rangwame Allah kai mana rangwame Allah ka rangwanta mana kuma Allah ka yaye mana abin da muka koye da bayyane kuma ka shirya maka abin da ka kaso cikin dare da yini ya man ala kulli shay'in shahida. ya shi shaida kuma wa bi qawlihi da kuma magana ce alam tara annallah alam tara annallaha ta abin da ka gada ma wai halan baka sani ba wai ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kai baka san cewa halan Allah ya san duk abin da aka yi cikin sama da wanda aka yi cikin ƙasa halan kai baka san Allah ya san waɗanda abubuwa ba duk abin da aka yi cikin sama da ƙasa ko ina an ka boye ya sani ba kuma ga shi hisabi zai yi kiyama ce ma yakunu min najwa salatatin babu wata ganawa ta mutum uku illa huwa rabi'un face Allah shi ne na hudu su duk wani taro da ka gani mutane uku sun koye cikin wani dan daki sun kulle sun karkashe waya wajen kawo ne ya dauka illa huwa rabi'un Allah face shi annan hudun su ga ilimi ne mala'iku ne na nan cikin ku masu ba ma wai sani ne dai ba har da mala'iku ya aiko abin nan abin da manzanni ne ladaihim rusuluna ya kutubu suna nan wurin su suna rubutawa to kai halan baka san haka nan ba kaka ta shan dadin bakin ka don ka ba baka ga wani ba kaka ta abin da ka ga dama wai don ka ga bai gane ka ba awa bai jin ka shi wanda kake wa halan baka san duk mutum uku da sun kafu suna ganawa Allah ne na hudun su bi ilmihi da ilimi ne ba da kuma mala'iku ne wala kamsa ce babu mutane guda biyar illa huwa sadisuhum wace shine na shiddan su da ilimi ne kuma da mala'iku ne in kun kai ku shidda duk inda kun ka boye Allah na nan da sanin wannan abin da kuke yi wala adana min zalika ko abin da bai kai shidda ba wala akasa ko abin da bai kai uku ba wala akasar ko abin da ya wuce shidda illa huwa ma'ahum bi ilmihi face Allah na tare da su duk inda suke da ilimi ne ko ina suke yana nan da ya alamun nan da kun kaji ya ce alam tara annan la ya alamu to ya alamun nan tashi tana nan tana aiki duk inda kuke yana nan tare da ku da ya alamun nan da kun kaji ya ce aina ma mu ko ina mutane sun ka kasance mina amakini na wurare walau nuta ta ta ko karkashin kasa sun ka shige fa inna ilmuhu ta'ala bil ashiyai lalle ilimin Allah da abubuwa sanin da Allah yake wa abubuwa ba kamar na mutane na ba laysa li qurbi makani ba wai don kusanta bagire bane hatta ya wata. har sani ne ya yi abin nan fauti bai abin nan bai fauti amkina da fautin wurare bai ƙurbin amkina da kusanta wurare wa ya da nisanta kun san kamar yanzu mu misali yadda muka gane abin da kusa ga ƙawahunmu ba mu gane abin da an nesa ga ƙawahunmu haka mu to shi Allah ba haka ne yake shi da abin da a kusa da wanda an nesa duk da ilimin sa yake ga Allah sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara wa man huwa mustaqafin bil layli wa saribun bin nahar sawa'un minkum duk da yake gare ku man asarra qawla wa man jahara wanda ya siranta magana da wanda ya bayyana ta wa man huwa mustaqafin bil layli da wanda ya ce cikin dare ya koyi wa saribun bin nahari da wanda ya ce cikin wurin ya rana ya bayyana a wurin Allah duk guda saboda haka sanin Allah ba ɗaya yake da sanin mu mu mutane ba mu namu in kana kusa gare mu ban yi sanin abin da kake yi in kana nesa gare mu ba mu sanin abin da kake yi mu mutane kenan to Allah laita ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah saboda haka duk abin da hankalinka zai tuna maka to ya saba ma wanda Allah ya yi subhanahu wata'ala sun mai biyo. sannan in kiyama ta yi shi ba mutane labari ma amilu da abin da suke aikatawa yawon kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani na da dukkan komi komi da komi Allah ya sani babu abin da bai sani ba duniya da lahira komi da komi ya sani Baka annahu ta'ala kamar shi Allah ya amuru yana umarnin mu cewa an ya kuna kullum majalisin wace majalisa ta kasance yace mai wafi ta ashqasu wadda mutum uku za su haɗu cikin majalisar aw kar ko hiye da mutum uku to Allah na cewa an ya kuna aqaduhu lil khairi majalisar nan duk abin da za ta kula ya alheri na duk inda kun ka haɗu ku tabbatar da ku yi alheri Allah na nan sanar da abin da kuke yi kakka ɗauka ce ya mu shirya mu taimawa wa na kaza mu yi mai makirci mu mai shiri kuma don kun ga bai to Allah na nan ma Allah na nan kuma abin nan da ya ci na hukunci zai yi shawa shi na nan saboda haka duk inda kun ka zanna ko mutum ɗaya ko biyu to majalisar nan ta zama ta alheri la'annahu ta'ala alimu bima yaquluna dan shi Allah masani na da abin da mutane suke faɗi aw ya fa'alu na hufi ko abin da suka aikata a nan majalisar babu abin da bai sani ba ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka rangwanta mana alam tara alam tara lil ladina hum 'ala an-najwa thumma ilimi lokacin da Allah ya ambata a ta ilimi ne ya ce ilimi ne na nan ma'allari ne ta na na fi ayi makani tare da mutanen da ke ganawa kowane wuri min cikin wurare to isa tsara da sai ya gangaro fi zikiri ga ambatan man ittanaji hana ganawa fi majalisar rasul sallallahu alaihi wasallam majalisar saboda wasu yahudawa na da munafukai ka zuwa kun ga mutane suna zaune haka kai sai kun ga wanga ya fi wanga an koma ce an yi tsaye sai idan kowa ya koma ce, sai a yi ta faɗin magana mutane ba su ji suna kallon masu a wancan. to yahudawa na da munafikai sun ka haɗa ka yadda za su ɗauki hankalin sahabbai daga karatun da annabi ka faɗa musu to shi ne ala sai ya hana kowace irin ganawa a majalisar manzo in an zo majalisar manzo kwattaho ya taho bai gaisawa da kowa bai ganawa da kowa kwattaho kawai shi zanna fatta wata ya yi zaune mu iya zanna kashewa kowa magana sai an tashi da makaranta wanda yake allari wa mawdu'u sura wanda shi wannan magana ita ce abinda sura take koyarwa faqala Allah yace subhanahu wata'ala alam tara shin kai halan baka ya baka kallo ba tanzur ayyuhal muqaddam ya kai abokin magana halan baka kallo ilal ladina nuhu na najwa game da mutanen nan da aka hana su ganawa an ka hana shi an ka ce su daina ganawa bi majalisar nabi a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam wa majalisar kai su daina ganawa a majalisoshin da aka aikata alheri Allah fi yace mai wa fiyin nasu inda mutane ka taruwa lil ibada don da wata fa'ida don a karanta musu su samu wani amfani wale su fada ko su fa'idantar aka ce abin na ne yamna yamna una bi zalika intibaha qulun nas su masu ganawa suna gana ana don su hana farkawa hankulan mutane don su hana mutane su mai da su, ila ma ya fa'un ga abin da ke amfanin su mina ta'ali mil qayyima na karantarwa mai kima allati yulqiha ar-rasul alayhi salam alayhim wanda manzo ke kadawa gare su bayan an ce su bari sun ma udu na limanu an kuma ai an jima kuma sai su koma dawowa ga abin nan da an ce su bari wa yatanajawna bil ithmi kuma suna ganawa da abubuwan da yake sabona wal udwani da ta'addanci wa ma'asiyati rasuli da saba wannan manzo wayannan mutane hum yahudu sune yahudawa mun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hane su amma kanu ya fa'alu ga abin da suke aikatawa ji yin sirra na ganawa su sirrace nadiri na bai ilal mu'mini suna ganawa suna kallo ga abin nan mu'minai bil a ana majalisa suna yi suna kallon muminai na majalisa li abin na abin da yasa suke yin haka li ya qawu li yuqu dan su auka fi qulubihim riba su kada kofanto cikin zukatan muminai sai muminan su ga kowani shiri na aka kulla mana jiwani da wani na gara kuma an san makiyan majalisa gani sai a ce waɗanki da wani shiri na suka suna yi suna kallon suna yi suna kallon kun ga sai hankalin ku ya koma ga gare wai za ta yawo ka kuma sun ka zo wajen ka an ce ko zuwa a bayyana ana ka in sun ka zo wajen ka hayyau ka sai su gaishe ka ayyuhan annabi ya kai wannan annabi bi ma la yahyi hayyaka bi Allah da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba wa huwa qawluhu shine magana su assalamu alaikum in sun ka zo wajen annabi za su yi sallama mun san ita sallama assalamu alaikum ita assalama su ko in sun ka zo sai su ce assalamu alaikum sai ka ji awa assalamu sun kaci sai ka kwantar da hankalinka ka gane ba sallama ta ba assalamu sun kaci assalamu sunan mutuwa wai duk abin da suka yi can bai ishe su ba sai sun taho gaba gare su ce Allah ya kashe ka duk abin da suka yi mai can bai ba sai sun taho gaba gare shi sai su rika faɗa mai irin wannan kalma saboda abin nan shari eh, yahudu ai al-maut wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu an yusaba nabiyyu wannan ya nuna kenan bai halitta a sifanta annabi ayyun saba ilayhi shay'un kun bai halitta a jingina mai wani abu min asma'i na suna duk sunan da ba annabi yake wannan suna na ne ba kuma ba qur'ani ce wannan suna ne ne ba to bai halitta a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Wasu ba ta da tabobi, duk sifar da ba annabi ya ba kai ne ba ba Allah ya bashi ita ba to bai halitta a sifanta shi da ita illa bima wasabahu Allah bi sai da saboda Allah ya kuma tare da ita fil qur'an cikin qur'ani aw fi hadisi ko cikin hadisi ne sallallahu alaihi wasallam wa ma kila minhu abin na halu hayati na wani sifa ko wani suna da aka ciro ga annabi lokacin rayuwa sai to ko bai ne ya halitta a kira da shi in dai lokacin rayuwa sai ya tabbatar da wannan suna wa yaqulu nabiyyu muslim bayan sun gaida annabi da abinda Allah bai gaishe shi ba sai su dawo suna cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqulu gashi nan to mun gaishe da abinda Allah bai ce ba ni da Allah bai mana azaba ba inda mai ne mi tahiyya wa la laysa bi nabiyyi lalle shi ba annabi ba in kana nabiyyan Allah yu'adhibuna Allah inda shi annabi na mista Allah bai mana azaba ai inda annabi na tunda yace kan mu gaisai mun ka gaisai da gaisuwar da bai ce ba da ya mana azaba bi mana kulu da abinda muke faɗi Wani ma'ana abinda amma ana cewa suka yi annahu yaqalib ah, abin yakabuna su suna jin tsoro min azabillahi daga azabar Allah ala farji kaunihi nabiyya bisa ga kaddara cewa shi annabi wato suna jin tsoron kai ya za annabi na sun ka gaishe da abin da Allah bai gaishe ba Allah shi musu azaba amma lakin sai dai la ya ataki duna zalika su ba su kudurta annabi na ba wala ya silimu na hukum ba su yarda shi annabi ba ne shi yasa suka gaishe da irin wannan gaisuwa amma sun san ko walakanta annabi Allah na walakanta shi Allah ya ce to ba su dan sun gaba mu musu azaba ba hazmun jahannama jahannama ta ishe su ai jahannama za mu su ya salawana za su shige ta wa bisal masir tun da wannan irin makoma wa dal masiru hiya tun da wannan makoma da mun gare su wani amsalin da irin irin su Allahumma la taj'alna minhu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu wato ba da an da karata ala hala ya bayan Allah ya ambaci halin yahudawa bi majalisar nabi nan majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam to na ha almu'mini na ana yake da abin sai Allah ya kira musulmi ya ce to ka wasu koyi da al'adun yahudawa al'adun yahudawa dukan su halaka ne duka al'ada in dai ta yahudawa ta dukkan ta halaka ce saboda haka duk wasu al'adu su da kuka ganin suna turowa ta intanet ko ba umarni da su ba al'adun kwarai na ba yahuda al'adun su miyagun al'adun su yahuda ba musulmi na kuma cikin kayar yahuda sun yi kowa mugunta saboda haka babu wanda za a yi sai al'ada ta kware ku ba umarni da al'adunsu da sa su da ɗinkin su duk ku ba koyi da su da sa su da da ɗinka su duk ku ba koyi da su abin na warjiza fahajur duk al'adun masu bautar gumaka ku kaurace musu in ji ƙur'ani warjiza fahajur duk al'adun masu bautar gumaka ku kaurace musu ba gumaka ba al'adun masu bauta musu to duk ku kaurace musu inji ƙur'ani Allah ya gafarta mana ku rika diba ɗayan ku musamman yan mata ku rika diba ɗinkin da suka yi wanda kun ka gabe ya daidai ba ku an sai ku ce ku ba su a gyara wanda duk kun ka gabe ya daidai ba ku an sa ku ba su a gyara in yana yiwa ku babbari su kai ɗinki da kansu to don ka an sa ku kai ma wanda za ku kai ma kuma ku faɗa mai wanda zai yi muku kuma ku ce mata ta tashi haka Allah ya gafarta mu ayyuha يا amanu ya ku an الذين kai imani idza أن in za ku ganawa da ذاك غانا واد ta tanajo bi بالإثم kada ku yi ganawa da abin da yake sabona wal udwani da ketir iyaka wa ma sayyidir rasuli da sabawa manzo kama ta fa'alu a ada'u Allah da yahudu kama wanda makiya Allah yahudawa suke yi ko ka ku haka wata na je bilbir wa takawa ku dai ku gana da aiki alheri kuma da takawa wata na ji bilbir ganawa da aiki alheri ai alhisan kyautatawa wa takawa da takawa ma radiyahu asharu abinda shari'a ta yarda da shi shi aka ce ma shine abinda shari'a ta yarda da shi wa bi islamu lil umma cikin wannan kuma akwai gyara halin al'umma ya zan duk abin da za a gana a gana da alheri to wannan yana gyara halayen al'umma wata kula ku ji tsoron Allah Allah ne allazi ilaihi tusharuna wanda wuri ne za a tashe ku ba wurin wani ba ku ji tsoron Allah wanda wurin Allah za a tashe ku duk wani wanda kuke ganin kuna tare da shi ba wuri ne za a tashe ku ba wurin Allah za a tashe ku kuma ya muku shari'a to ku ji tsoron Allah nan da za a tashe ku wuri ne inna man najwa inna najwa do wani taro ganawa da ake magana mitin wa ake magana ka mitin dogon mitin wanda aka wa bisa kujeri ko kuma ku yi ɗan mitin haka da kai da mutum guda ku ke banta mutane na nan ku koma can ku biyu ku tattauna to wannan shi ake ce manajawa ko ku shiga wani ɗaki ku zanna ku ɗauki lokaci kuna tattaunawa shi aka ce manajawa to inna man najawa bil ismi lalle dama ganawa wanda aka yi da sabo wa nawi da abin da ya kama da shi mina ne gana wannan daga shaidan take don mutanen da za su zanna su yi taro don su ci mutuncin wani to shaidan na jagoran taron nan nasu ko waɗanne irin mutane na sun kai zanna suna taro don su ci mutuncin wani su yi mai walakanci su zalunce shi to wannan najawa inna man najawa mina shaidani dama wannan ganawar daga shaidan take saboda haka ku lura da wannan wato shi Allah subhanahu ta'ala cewa duk najawa ku duk ganawa ku babu ta illa man amara bil ma'ruf aw islahin bainan nas duk wanda ya ce ganawa in dai ba aiki alheri za a yi ba to babu alheri ga wannan ganawa mina shaidani daga shaidan take shi ko shaidan ya zo muku da wannan taron na yace ku to a shi hazunan yahzuna na amanu don ya ran masu imani li yahma don ya nuna musu annaha bi sababi shay'in ta au don dalilin wani abu bi sababi shay'in waqa saboda dalilin wani abu da ya auku mai ma yudihin cikin wanda ke cuta musu walaysa huwa bi darihim shay'an kuma shi shi shedan bai iya cutawa musulmi fa wani abu in dai kun gyara imanin ku matsayin ku na musulmi ba yahudu da nasara ba har da mai gidan nasu shedan walaita huwa bidarihim shay'a shi ma bai iya cutawa musulmi da wani abu illa bi iznillah sai da wa Allah duk wani abin da kun ga ya same ku Allah ya kaddara shi kuma ku yi wa alallahi ga Allah fal yatawakkalul mu'minu lalle mu'mine su doga saboda haka mu'minai su dogara ga Allah su bar dogara ga kowa ba mai iya cuta musu sai da izinin Allah ai li yatqu bihi lalle su dogara ga Allah fi jami'i umuri a cikin dukkan al'amuran fa innahu ta'ala ka bihim sharra man yuqalibuhu shi Allah ya isa musu sharran duk wanda ke sawa musu saboda haka ku jingina al'amarin ku ga Allah ku dogara ga Allah kuma ku yi hankuri da abinda duk Allah ya kaddara muku to za ku yi ƙarshe mai kyau. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع ma takaddama sannan Allah ya gabata fi bayanin adabai majalisa a cikin bayanin ladubban majalisa idan an zanna ga majalisa faƙala ta'ala madaukin sarki ya ce ya ayyu halladina amanu ya ku baya Allah waɗanda suka yi imani idza qila lakum tafassahu ya an ce muku kwadan buda ay tawassahu kwadan gurgusa fil majalis cikin majalisoshi idan kuna zaune sai wani ya taho wanda adda muhimmanci gare ku ku duka an ka to wani dan gurgusa don abin nan ga wani nan ya taho fili almajalisi abin nan jami'a an ce muku an ce musu ya zaƙi da lakon alhali na nabi annabi ne yake nihi sallallahu alaihi wasallam Au abin nan lidzikri wato lin nabi ga annabi au lidzikri ko kuma majalisar zikiri to ku tashi ku gurgusa hatta ya jalisa man a manja ja'a ku har wanda ya zo muku in dai wanda zai umhane ku na to ku gurgusa mai shi ma har ya samu inda ya zanna wa bi qira'ati al-majalisi fi fi al-majlisi wato fi al-majlisi bil ifrad famsahu ku buda mai shi ma ya zamna Allah da ku Allah zai buda muku ko ga wani ya taho ga wurin zama sai ya gurgusa mai ya zanna to wanda ka fada da mai kai ko Allah zai buda maka rahama ce da izinin Allah saboda haka Allah ya ce ya Allah da ku ku ban macewa kun ga kamar abin nan cikin sahu in wani ya to sai kaga wani na ta talakawa kuma kamar shawagi to ku bayyana haka nan in kan mace dan matsa sai ya shigo to wanda kan matsa mai ya shigo shi ko Allah ya ce zai buɗa maka rahama ta kai ko ya zubo maka ita kun ga kenan wanda ya mace ba mafhumin magana za a mace mai rahamar Allah eh za a mace mai rahamar Allah saboda ku ban macewa cikin sahu ko kamar yanzu ana zaune haka majalisar karatu majalisar ilimi ta to ku bakke ta wanda ya to ku buɗa mai yafsahi Allahu kun fid dunya wal akhirah kuma Allah zai muku buɗi nan duniya da lahira wa idza qila shigo, in ko macewa an yi ta macewa ha an mace an yi ta cewa gurgusa an kai babu wurin gurgusawa sai ga wani wanda da muhimmanci ya zo an ka ce a gurgusa an ka ga har yanzu ba a samu mai wurin zama ba to wai za kilan shigo ya an ka ce muku tashi tashiwa ne le ya jalisa man huwa man don wanda yi ku dacewa bil mahalli da wurin nan ya zanna saboda mutum na zannawa ga wuri wani lokaci wanda yi shi cancanta ya taho da baya li ilmi kamar inda mutane sun ka taru sun ka zanna dukkan su sun zanna suna jira a fara wa babu mallami sai ga mallami ya taho kuma ga su da sun cika wuri to ana cewa wani tashi da nan mallan ya tsaya ya samu abin da ya faɗa mana li ilmihi saboda ilimi ne aw li amali ya amalu fi ko wani aiki wanda zai aikata ciki li fa'ida ta mace da fa'ida wadda ta shahi jama'a kamar wani wanda zai koyar da wani aiki ya zo kuma duk taron gashi aka jira wani umarni da aka jira sai ga wanda zai koyar wa ya tsawo amma ko da ya tawo an tare wuri babu wani zama to sai a dibi wanda a tsakiya sai ya tashi don wanda ya taho da mai koyarwa ya zanna tsakiya in ya zanna tsakiya kun ga na gabas na gani ne na yamma na gani ne na dama da hauni duk suna gani ne to sai a ce wannan ya tashi to babu da ka ce ka tashi ba to zarta kana an kai ba in qur'ani ya faɗi abu ƙi ne shi a to zarta ya abin da ya ce ba to zarta bane saboda haka ya an ce muku abin da ya dawo ya kilan shudu an ka ce ku tashi to fan shudu ku tashi ai kumu ku tashi ba da fushi ba dai bi na an fasa kun bi zalika ran ku tana da dadi da tashin don shari'a Allah ce lima bi zalika mina misali saboda maslaha da a ciki wala tadurru abin na wala tadurru wato kada ku cutu wato haƙidan to wala tadmiru wala tadmiru wala tadmiru haƙidan kafa boye kiyaya cikin zukatan wa bi qira'atin bidan shini wato fiha shuru ya rafa illahu ladina amanu minku abin da yasa an kace in malami ya taho an kace ku tashi ku bashi wuri ya zanna don ya koyar da ku ilimi kun ga kuna da wurin ku ko adda wurin ku to wurin babu wani wuri inda malamin ga zai zanna shi ko ya dara ku ya rafa illahu ladina amanu minku Allah yana ɗaukakawa ga daraja wa'anda sun kai imani cikin ku duk wa'anda sun kai imani daraja ta farko Allah ya ɗaukaka musulmi akan duk wanda ba musulmi ba musulmi guda ya yi duk duniyar ga kowa da kowa da a ciki musulmi guda ya yi shi daraja a wurin Allah su duka duk a game su musulmi guda ya yi su daraja a wurin Allah to abin na ne yarfa illahu alladhina amanu minku Allah na ɗaukaka masu imani cikin ku bi da'ati bi zalika da yin da'a ga wannan wa yarfa alladhina a'utul ilma darajati kuma Allah na ɗaukaka masu ilimi da darajoji da zaran mutum yan musulunta daraja ce ta ɗaukaka to in musulmi sun ka taru su duk wanda ya ilimi shi ko ya yi daraja cikin musulmin nan duka kuma ilimi kowane yana ɗaukaka darajar mutum amma na addini ya yi har da ilimin kayanta an ka to an ka zanna a dudu masallaci kwano ya tashi kowa na da kaka amma iska ya banna duwa haka jira kayanta kun ga ilimi ne ya umarni shi Allah ya ɗaukaka shi da daraja ga shi duk an taru shi aka dimi to kowane ilimi na da umarni amma na addini yake amma kowane ilimi na da amfani kada ka yadda ka zanna kowane ilimi na ka yi kokari dai ka samu ilimi ka dai samu ilimi kowane iri na shi na da amfani ka zanna babu ilimi shi a cuta eh i e, shi ma abinda zai faɗi ai ya abinda ma malami zai faɗi da abinda mai mulki ka gyarawa cikin magana ta minti biyar malami yana eh, abin nan bai bai shi ba eh wa'azi muka je ga muna cewa yara su ba anko suna yawo da mashin ya anka ka yawuri muna sai sun ka bari sai an ka kama na dan sanda guda daga garin ga an ka dauka an ah, kai mana shi ta da aka kai mana kowa bari yayi da ya ji kuna yi kawai sai ya ce ba ku da labari sai ke kewaye gidan duk ya kame ke ko ya kai majalisar ya kotu kuma bai an sace hanci bai alhorma kuma bai alhorma bai an sace hanci sai dai a ce magistrate court a hukunci awa ko hukunci kowa bari kun ga ce mai mulki guda ya yi magana ce ta haka malami fa'ida hmm. Allah dai ya shiryar da masu mulkin mu ya daidaita mana su ga hanya ta mu daidaici saboda haka yan kuna zaune mai mulki ya taho to magana ta yana da fa'ida shi ma yana cikin utul ilmi Eh, yana cikin abin na otel ilma wa'inda Allah ya ba daraja don ba ku taba ganin an ba da mulki ga wanda bai karatu ba kowane iri na ku kowane iri na in dai ka ga ba mutum mulki sai dai a ce karatu ne bai da yawa amma dai duk wanda ka gani da mulki kowane iri na ban dai hana irin can cikin daji inda aka noma can cikin daji wurin noma mutum ya ta ya ga daji kawai ya tsara buka da shi da ɗayanai suna ta noman su ranar sai a ji labarin su ana an sai haraji gare su sai a ce to kai kai a sarki shi ɗaya na amma in dai naɗi za a yi in ba irin wannan na na gona ba duk kun ka gani mulki yana da ilimi Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau wato walladina utul ilma darajatin fid dunya Allah wa yarfa walladina utul ilma darajatin Allah na ɗaukaka masu ilimi da darajoji fid dunya da duniya wa bil janna kuma cikin aljanna idza fa'altum zalika in kun ka aikata wannan fa inna allaha yarfa'ukum bil imani haqiqa allah zai ɗaukaka ku da yin imani bi tibai al'amri ga bin umanni ne wa bi wujudil ilmi da kuma samar da ilimi zai ɗaukaka ku wal amal bihi da ya aiki da ilimi zai ɗaukaka ku yarfa majzuman eh, wato jawabu al'amri eh, abin na eh, abin na fasharu abin na fanshuru wato jawazin la'amrin fi abin nan fanshuru da ya ce abin nan kuwati wato fan shudu yace ku ku tashi ku ban wurin to yarfa jawabu wallahu bima ta'maluna khabira Allah masani na da duk abin da kuke yi ay khabirun alimun abin Allah masani na da almudi wal ma'asi almudi wal asi da mai yin da'a da mai sabo duka Allah ya san kuma wa yajzi kullu wahidin bima sana kuma zai saka mu kowa da abin da ya aikata ya Allah ya khabirun bima nasna'u roƙonka muke Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah wanda ya san komi da komi da muka aikatawa mun roƙe ka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya damuwa da bakin ciki kowane iri Allah ka yi mana maganin Allah ka faranta mana rai kowane lokaci ka kusa mana da damuwa da bakin ciki kuma ka ba mu ikon kwana na nan da mu kwana insha Allah يا نور يا هادي يا بديع يا بادي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روحك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله منا روحك الله كجافر تامر يا الله كجافر تامر ya Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna ka gusan mana da damuwa ko wace iri damuwa da bakin ciki ko wani iri da a cikin zukatan mu Allah ka gusan mana da shi Allah ka faranta mana rayukan Allah ka faranta mana rayukan Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa yantawa a yau wayanda za ka yanta nan gaba Allah ka samu cikin Allah ka shi ibadodin Allah ka shi ibadodin duk abin da muke aikata na ibada Allah ka shi ibada mu Allah ka gafarta mu ka gafarta mu da kuskuren mu da gangancin mu ka gafarta mu da farnan mu da jahilcin mu gabatarwa da jinkirtawa mu Allah ka gafarta mu saboda rawa ka koyewa da bayyana wa mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mana jahilcin Allah ka gafarta mana jahilcin Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen uwayen wa'anda suna nan da rayukansu Allah ka gafarta musu kuma Allah ka shirya su ga aiki wanda kaka so kana yarda da shi kuma Allah ka yi musu ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su uwayen wa'anda sun riga sun riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka haskaka musu kaburburan Allah ka ni'imta su cikin kaburburan su wata ta ba Allah ka kare da alamomin ranar lahira kuma Allah ga kama ya taba wasu wannan karatu Allah ka kai haske ne cikin kaburburwa Allah ka kai musu sakamakon wannan karatu Allah ka kai musu cikin kaburburwa Allah ka gafarta musu Allah ka yahi ne su Allah ka gafarta ma uwayen su Allah ka gafarta ma uwayen da suka yi uwayen kuma ka gafarta wa kakannin su ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mu Allah ka samu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka gafarta mu iyalan kyau da shi kewa da mu'amala tsakanin mu da malamai da masoya baki daya dukkan bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda aka yi da wanda za a yi duka Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam